وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara biyu. lissafin nasara yan mishan yau muna uku ga watan biyar shekara ta ɗaya. bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu ku ci gaba da taimakon marayu Allah ya wa rayuwarku albarka ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya tsare muku ‘ya'yanku lokacin da ‘ya'yanku za su zama marayu ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da musibu da muke fama da shi a wannan ƙasa ku ci gaba da tallafawa marayu idan kuna so ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama a yau ma ga waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur akwai halima jume zuntu ta aiko malayu gudunmuwa ta naira dubu biyar akwai hannafi haruna ringin ta aiko da naira dubu biyu hajiya asma'u ladan naira dubu ɗaya wata baiwar allah naira ɗari takwas aliyu muhammad naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyu fatima da Aisha Lawal sun kawo kayan marayu suna roƙon malam ya sanya su a addu'a Allah ya kawo musu miji na gari daga nan akwai malam Nasir Badiko ya kawo kaya na marayu har set 40 a rabawa marayu guda 40 wani bawan Allah ya aiko da atamfa guda 10 a rabawa marayu wani bawan Allah ya kawo yadi daya set daya wani abin da Hajiya Mariya ta kawo atamfa guda daya wata baiwar Allah ta kawo lishi da shadda a ba marayu akwai alhaji ahmad tsoho kargi ya aiko da atamfa turmi goma sha biyu a raba wa marayu ya allah waɗannan bayan allah da suka taimaka wa marayu allah ka saka musu da alkhairi allah ka yi musu albarka ka yi zuri'a su albarka allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira waɗanda suka ba marayu tufafi allah ka ba su tufafin alharirin aljanna a firdausi ranar tashin alkiyama waɗanda suke neman a taya su addu'a allah ya ba su miji nagari to allah ya kawo miji nagari eh Allah ya kawo miji na kwarai ba mai hararar mata ko fanne su da mari ba a bawan Allah na kwarai mai girma mace wanda ya san yadda ake rayuwa da mace a musulunci kuma da dan canji a aljihun sai da zai sai data kuma ya rinka bada kuɗin anko gudunmuwa da aka kawo a akwati a yau naira dubu goma sha hudu sai waɗanda a yau suka turo gudunmuwar marayu ta akawun na marayu ta banki waɗanda suka turo marayu gudunmuwa ta banki akwai abdulwahab dauda abdulwahab dauda ya aiko marayu a yau da gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari biyar akwai rabi suleiman tanko ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da hamsin akwai hadiza bashir abdulrahman ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari akwai muhammad lawal barawu shi ma ya aiko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari akwai hassan bello ya yi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu saba'in akwai madu samanja bafayo ya yi ko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah Allah ka duke su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara idan iyayensu na raye Allah ka musu albarka in sun riga mu Allah ka lullube kabarin iyayensu da rahama ya Allah ka yi wa zuri'arsu albarka ka tsara zuri'arsu a lokacin da zuri'ar za ta zama marainiya da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to daga nan akwai wani bawan Allah da bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi yayi ko marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ishirin daga nan sai Bello Awwalu shi ma yayi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin sai Ahmad Abubakar yayi ko marayu gudunmuwa naira dubu ishirin sai amina abdullahi ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma sha biyar zinatu mudassir abbas ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyar bayan wannan akwai lubabatu sani bashir ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma fatima abdulsalam ita ma naira dubu goma umar idris ahmad naira dubu goma usman abubakar naira dubu goma aisha bukar hamma naira dubu goma alhaji madu tela naira dubu goma usman sha'ibu naira dubu goma aminu inuwa naira dubu goma yakubu abdullahi gida naira dubu goma zuwaira ahmad naira dubu goma zainab adamu naira dubu goma altine garba naira dubu goma yusuf adamu naira dubu goma akwai aliyu jibril umar naira dubu goma haruna salihu naira dubu goma hawawu mai nasara naira dubu goma sannan akwai fatima hassan ita ma ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu goma ya allah wa'annan bayi naka da suka tallafa marayu allah ka musu albarka kai wa su albarka kai wa su albarka ka azurta su da cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah lokacin da za su bar duniya ka tsare su daga azabar kabari da duhunsa da bakin cikinsa da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to bayan wannan akwai alkasin ibrahim ya yi ko marayu naira dubu biyar hassan adamu musa naira dubu biyar akwai hassana sarki ta yi ko marayu naira dubu biyar akwai maryam abubakar naira dubu biyar nurata abdulsalam naira dubu biyar amina jafar ladan naira dubu biyar fadima yusuf bukar naira dubu biyar alhaji yahaya naira dubu biyar bilkisu isiyaku naira dubu biyar labaran nafi'u naira dubu biyar suleiman muhammad naira dubu biyar suleiman zakari naira dubu biyar hawawa aliyu naira dubu biyar saratu mai buhu naira dubu biyar hawa bukar naira dubu biyar asma'u abdulwahab naira dubu biyar zainab adam kogari naira dubu biyar ibrahim fara ya kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar ya Allah ka yi su albarka ka yi su albarka ya Allah ka azurta mu da su da shan ruwan alkausara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa akwai Maryam Aminu kurfi ta aiko naira dubu biyar akwai mamma Aishatu naira dubu biyar akwai Salamatu Adamu Ladan naira dubu biyar Yahaya Muhammad naira dubu uku Amina matar Abdul naira dubu uku fadila usman naira dubu uku akwai adamu muhammad naira dubu uku siraju yunus naira dubu uku fatima muhammad naira dubu uku bala suleiman yarima naira dubu uku fatima faruk naira dubu uku akwai awwal akwai mustapha awwal naira dubu uku akwai adamu aminu ya yi ko mana gudunmu naira dubu biyu aisha aliyu haruna naira dubu biyu murjanatu muhammad naira dubu biyar naira dubu biyu zainab abdullahi naira dubu biyu idris abubakar kankiya naira dubu biyu fatima dan juma naira dubu biyu hawa mora naira dubu biyu nazira malami naira dubu biyu nafisa ibrahim kan giyo naira dubu biyu ga su da su ba za mu iya karanto su duka ba ya allah da waɗanda muka faɗa da waɗanda mu faɗa ba ya allah duka ka san su allah ka saka musu da alkhairi kai wa rayuwarsu albarka kai wa dukiyarsu albarka ya allah yadda suka taimaki marayu masu rauni su ma akwai ran da rauni zai same su a wannan rana kai kuma allah ka taimake su ya ku bayan allah gudunmuwar da aka samu ta marayu a yau ta hanyar akawun ɗin marayu da ke banki a yau an tara gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha biyar da ɗari biyar da biyar idan aka hada da abin da aka samu gaba ɗaya banda kayayyakin da aka ambata an samu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da talatin da tara da naira biyar na'am duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi da waɗanda suka bayar a baya da waɗanda za su bayar nan gaba ya Allah har da waɗanda suke so su bayar Allah baka ba su halin da za su bayar ba ya Allah su ma ka sanya su a cikin wannan lada da wannan albarka da ake samu ya ku bayin Allah ku ƙara ƙoƙari yanzu ana cikin kwanaki goma na ƙarshe wayannan kwanaki goma na ƙarshe kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu albarka sun fi goman farko sun fi goman tsakiya Allah yana nimin kalada Allah yana yin gwanjo na gafara ana yin bonanza na shiga aljanna a cikin wayannan kwanaki idan aka gama wayannan kwanaki baka shiga aljanna ba to kasuwa ta ciwawa ta watsi Allah ka tsare mu in dai har ka ga aka gama wannan kwanaki baka zama dan aljanna ba to watakila kalmar tabewa ce ta tabbata a kanka amma duk dalilin da zaka shiga aljanna a wayannan kwanaki ya tabbata Allah ka sa muna cikin wayanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah ka karbi waɗannan ayyuka da ake yi kamar yadda muke gani daga cikin manyan baki da suka ziyarce mu a yau akwai mai girma tsohon gwamnan jihar Gombe kuma tsohon accountant general na Najeriya gaba daya an yi lokacin da duk kudin Najeriya nan gaba daya wannan bawon Allah shi ke lissafa su ya kididdige kuma ya adana sai da ya je ta duk zo jihar Gombe ga wanda aka kawo masa kudin Najeriya gaba daya gabansa, sa kudin jihar Gombe is just a teaspoon ba su kai su baki barazana ko su baki tsoro ba so muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara albarka ana ji dan kwambo dan kwambo to ga dan kwambo a majalisin qur'ani Allah ta'ala ya sa mu dace na'am ana ramba ina muka kwana account number na marayu account name opens welfare committee dubious kaduna state account number 00 double one six zero eight double one five double zero double one six zero eight double one five banki shi Stambik ibtc bank kada ku manta ba da an tallafa wa marayu da adadin su ya kai maraya dubu hamsin bana kwamitin marayu ta wato tantance marayu da za a taimaka marayu da tantance kawai maraya dubu saba'in kwamitin marayu ta tantance a ƙarƙashin shi ciyaman na kwamitin marayu kuma in allah ya da ranar laraba za a fara ƙaddamar da mika waɗannan gudunmuwa zuwa ga marayu a inda ake tafsirin mata na safe wanda ake yi a malale masallacin juma'a na malale lokos yau aka fara kaddamar da marayu abin zai baka tausayi sai ka zubar da hawaye yara 'yan ƙanana maza da mata Allah ya karbi yayansu su suna ƙanana ba za ta mu suka fi su ba mu Allah ya bar mu tare da mu. Allah ne ya ga dama ya karbi su in yau Allah yana so duk tare mu na mu su zama marayu wallahi gaba ɗayan su marayu za su zama kafin gari ya waye amma mu Allah ya bar mu tare da mu. idan mun zo gida su tare mu in za mu bar gida su mana rakiya su ko babu wanda za su raka babu wanda za su kara. Allah ya karbi rayuwar iyayen ba mu musu dinkin sallah ba mu kulawa da su in mu musulmai ba mu musu ba ranar sallah sai dai su rika ganin masu iyaye da sabon tufafi suna kuka babu mai tausayin su idan maraya yana kukan yunwa ko rashin lafiya ko kuka na rashin sutura an rasa wanda zai taimake shi Allah ya rinka sauko da bala'i a cikin ƙasa kenan bala'i ya rinka yin traffic a cikin wannan ƙasar kenan amma idan Allah ya ga kun tausaya wa marayu kun nuna musu jin kai kun nuna musu agaji sai Allah ya tausaya muku ya yaye muku bala'i ya ainihin ainihin kawo muku sauki bala'in da Najeriya ke ciki gwamnatin Najeriya ba ta iyawa wallahi ba ta iyawa sojojin Najeriya ba su iyawa jami'an tsaron Najeriya ba su iyawa gwamnonin jihohi ba su iyawa sanatocinmu da 'yan mu ba su iyawa balle ciyamomi na lokar gamman balle kansila just a zero behind a decimal point ba wanda ya tun kare wannan bala'in sai Allah madaukin sarki Allah kadai zai iya yayewa Allah kuma ba zai yaye mana wannan bala'in ba sai mun koma zuwa gare shi sai mun masa kuka mun ce Allah ka yace mana ka gafarta mana sai mun koma zuwa gare shi mun ce bamu da kowa sai kai Allah sai mun koma zuwa ga Allah mun nemi taimakon shi sai mun koma zuwa ga Allah ya ga muna taimakon masu rauni muna taimakon marayu ana tallafawa masu rauni marasa shi ana agaza musu Allah ya ga bayinsa ba su da abin buɗe baki ba su da abin suhur suna yi yini da yunwa su rasa mai za su buɗe baki da shi ga marayu nan suna wulakanta suna tozarta ba mai taimakon su ga tsofi nan sun mutu an ba su da yaya gajiyayyu ba yadda suka iya tsofi mata ga sunan birjas ba a taimakon kowa kowa ya ce ramin kura ne daga shi sai yayan shi Allah sai ce bari in turo bala'i yadda da masu akwai da marasa shi din kowa zai gagara bacci yanzu ku faɗa mu wanda yake bacci da ido biyu a Najeriya babu shi in kana ta hanya ga yan kwanta kwanta ƙarya nake in ka dawo ka kwanta gawa ga yan tashi tashi yau an wayi gari gwamna da kwambo sai bar kwambo abuja ya shiga jirgin kasa zuwa kaduna bala'i ya yi bala'i ko bai yi bala'i ba general na soja a zo da bindigogi ana masa escort amma zuwa train station daga nan ya wuce ina me yasa saboda yake zaman lafiya a cikin ƙasa Allah ka nufin tausayin Najeriya ka kawo mana dauke ya Allah ya ku bayan Allah ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon Allah kuma kamar yadda na gaya muku ku daina tsine wa shugabanninku tsine wa shugaba bala'i ne ku yi ta wa shugabanninku addu'a Allah ya shirye da su ku musu addu'a Allah ya gyara su ku musu addu'a Allah ya sa imani da tausayi da adalci a zuciyarsu ku yi addu'a Allah ya gyara su ya fi ku ce ku tsine musu su ƙara lalacewa in suka ƙara lalacewa bala'in kanwa zai ƙara dawowa kanwa in dai baka bar ƙasa ba bala'in kanka zai dawo an ƙara shiga musiba ko ba ƙara shiga musiba ba an ƙara shiga musiba Allah ka gafarta mana na'am ana rama idan muka kwana Fir'auna ya yi barazana zai yi yankan kajin biki wa waɗannan masirta waɗanda shi ya gaito su da kansa amma don muna burki da iya canza magana lokaci dai har ya canza zancen wai dama yaran annabi musa ne fallan suka haɗa don a zo a yaudari jama'ar gari alhali annabi musa da haruna bai taɓa ganin su ba ba su taɓa ganin waɗannan masirta ba ta ina sai a lokacin da aka zo za a kara to ashe masirta imani ya riga ya shiga zuciyarsu da yake zai musu kisan wulakanci zai yayyanke hannayensu da ƙafafunsu ta saɓani ya yake hannun dama ya yake ƙafar hagu buɗe wayan na masirta sai suka ce ta wannan ƙaramin matsala ce ƙalu sai suka ce inna ila mun kalibu. lalle mu ya zuwa ga ubangijinmu za mu koma ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba ƙarshe za mu mutu za mu koma zuwa ga ina zuwa ga Allah ashe ka mutu da imani shi ke da muhimmanci mallam ya muddu saifi mata da gairihi ta'addaratul asbab wal maut wahidu in ma baka mutu da takobi ba zaka mutu da wani takobin dole ne zaka mutu hanyoyin zuwa lahira ne daban-daban amma ƙarshe za a yi arriving ne the same destination duk lahira za a wani ya accident ya mutu wani a fagen daga a kashe shi wani a daji yunwa ta kashe shi wani yan fashi su kashe shi wani ya shafar fesu cikin sai kumbura ya mutu wani ya sabuwa amarya a sha biki a sha guda a sha yadda kwan cutar kanjamau ce ta kanjama masu su kanjama lahira tare wani wani wani wani wani wani amma dai duk mai za yi mutuwa ne zai mallam ya mutu bai so shi mata bi gairi suka ce inna ila rabbina kalibu sai suka ce me wa suka ce duk wannan martanin da za ka yi mana da kisan gila da kake so ka yi mana ba komai ya jawo ba sai saboda mun yi imani da ayoyin ubangiji mu yayin da ayoyin ubangiji namu suka zo mana Allahu akbar sai Allah ya ce ne gaba علينا ku ji waɗannan masihirta malam imani ya riga zo a cikin zuciyarsu ashe mai imani ba masa barazana da mutuwa ba masa barazana da mutuwa mai imani ba a razana shi da ita sai ka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabara ya Allah ka kamfato haƙuri ka cika zuciyarmu da shi ya Allah shine afrik alaina sabara yadda duk azabar da fir'auna zai mana zamu ya dauka in ka tashi karɓar ranmu kuma ya Allah wa waffana muslimin ya Allah ka karɓi ranmu muna musulmai ashe cin nasara duniya da lahira shine cikawa kana ne kana musulmai ana ramma a cikin rasu cikin sautin shu'ara Allah ya koro mana labarin yadda gwagwarmayar ta kasance Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa Allah yake ka ambata musu lokacin da ubangijin ke kira annabi Musa annabi Musa yana tafiya a daji ga sanyi ya rasa inda zai sa kanshi ga iyalinsa ga sabon jariri sai ya hangi wuta ya ce wa matar ta jira ya je ya samu makamashi ko ya samu mutanen da zai tambayi hanya ya yi batan kai a daji yana zuwa ya samu bishiya ce take ci da wuta amma abin mamaki ga bishiya na ci da wuta amma ba ganyenta ko a ɗaya da ya ƙone idan bishiya na ci da wuta ganyen zai kone ko zai kone ba ganyen yana nan ɗanyen shar ko bushewa bai ba kuma bishiya tana ci da wuta daga nan gane wannan wutar ta musamman ce a lokacin ne Allah ya kira shi da Allah ya kira shi me yace masa sai ce annabi Musa a ni'til qaumaz zalimi maza ka tafi wajen mutane a zalumai kamar annabi Musa ya tambaya suwa kenan me zai ce musu Allah ya ce kawo fir'aun mutanen fir'auna fir'auna da jama'a kamar da kaje ka same su ka musu wazi in ka ji abin da zaka ce musu ala ta kuna, ba za su kiyaye dokokin Allah ba ba za su ji tsoron Allah ba me ya faru a wannan lokaci qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron kai in je in ce musu ni dan aikansa ne su karyata ni in su karyata ni me zai faru ويضيق صدري ولا Allah kai ka halice ni kuma ka sani da saurin fushi in na je nace kai ka turo ni suka ce ƙarya nake waye duk ri, zan fusata raina zai baci kirji na zai kunci ya Allah wala ya tsulu lisani kuma gashi harshe na ba a sake shi ba ban kware wajen yin magana dalla dalla filla filla da za a fahimta ba ya Allah fa arsil ila harun ka tura mala'ika jibrilu ya je kai wa dan na haruna wahayi shi ma kamar da shi annabi da zai ce ni isar da wannan sakon malamai suka ce akwai abin ban sha'awa nan an ba mutum annabtaka sai ya roki Allah ya bawa dan uwansa ya ba shi mai shi ma annabi da Allah zai baka gwamna ba za ka ce ya Allah ƙari na ka ba shi dubiti gwamna ba ko za ka faɗa a ba za ka faɗa ba sai ka fara tunanin da ba zai kawo mun tsalle cikin bin ba amma shi ga sai roƙi ɗan uwansa ma a mai da shi mai a mai shi annabi shi yasa Aisha ta ce ba a taɓa samun wanda ya sadu da zumunci irin annabi Musa ba shi ya roƙi Allah ya mai da ɗan uwansa annabi saboda zumunta kuma Allah ya mai da ɗan uwan nasa annabi to me faru a wannan lokaci annabi Musa ya ce ya Allah lahum alayhi zambun har yanzu akwai laifin da na aikata musu akwai wani zunubin su a Shi ne na taba kashe wani bakin saboda yana faɗa da ɗan uwana ba Isra'ili fa ya Allah ina jin tsoron an yi katulu su kashe ni idan naje dan nema na aka gudun hijira na na bar kasar Masar na tsallaka boda na tafi kasar Madiyana me Allah ya ce da shi Ƙala sai Allah ya ce, Kalla a'aha, ba su zai suka shekaru ya kai annabin Allah. Allah ya ba annabi Musa garanti har ta'addancin Fir'auna da zaluncinsa bai isa ya kashe annabi Musa ba. Allah ya ce, Inna ƙala kalla falta ba bi ayatina inna inna ma'akum mustami'un. Ya ce, Aha, ba za su kashe ka ba, da kai da ɗan uwanka ku je tare da ayoyinmu ina lalle mu in ji ubangiji Allah ya kira kansa da mu saboda girma kansa Ma’akun muna tare da ku mustami'un muna jin abin da kuke faɗa wannan yana daga cikin da ayoyin da guda ke kama hujja da shi ta ce Allah yana ko ina gashi ya ce wa annabi Musa ya tafi Masar ina ma’akun, ina tare da ku tashe ga Allah a Masar ba zatin Allah ne a Masar din ba Allah yana tare da su da jinsa inna ma'akum mustami'una da jinsa ba da zatinsa ba an gara karatu Allah ta'ala ya samu dace karin dan cewa cewa ya makale a wurin shi sa muka ɗan haska da tocila me Allah ya ce a gaba da ramma Allah ya ce fatiya fir'auna maza ku je ku samu fir'auna faƙuna in kun je ku gaya masa ku ce inna lalle mu biyun nan da ni Musa da Haruna rasulu rabbil alamin muna matsayin manzo guda ɗaya ne daga ubangijin talikai su su biyu a matsayin jakada guda ɗaya suke daga wajen wa daga wajen ubangijin talikai ma'ana sako guda ɗaya suka zo da shi menene ya gaba da ramma an in kun je ku ce masa bani isra'ila da ya killace su yana azabtar da su ya bar su ka jagorance su su bar ƙasar abinda za ku ga musu kenan annabi musa nan take kama hanya kar ku manta ya taho tare da wa da matarsa da wa da yaron sai karami ai na baro su a can gefe da ya hangi wuta ko yace ta jira da Allah ya bashi umurni daga nan malamai suka ce ya manta akwai matarsa da ɗansa daga wurin ya kama hanya zuwa masar isar da sakon Allah ita matar da ɗan sai daga baya Allah ya taimake suka samu wani makiyayi mai da su gida daga wurin a wuce shi yasa du'at sai da sacrifice dole a kama hanya a tafi hanyar ba zan manta ba lokacin da na aure na na farko na yi sabuwar amarya kai na yana fisga an goya yi sabuwar amarya yanzu amarya ta tare yau ne ango angon kuma ta zuru zai fara kwana ɗakin wa ɗakin amarya a ranar sai ya gaba da sanarwa muna da wa'azi a dabbuwa a jihar borno wallahi da zai shigo ɗakin amarya da jaka ta a hannu bayan mun gaisa na siya na ganka da jaka nake tafiya zai yi ina wa'azi wa'azi kuma nan cikin garin gobe na ta wa'azi a cikin garin gobe ko me zai sa yanzu da jaka ina nake dambuwa za a wa'azi dambuwa ina nake jihar borno kwana za a yi nake kwana biyu da amurya ta ɗora hannu a ka ta ƙwala wani ihu sai da ta je shi har cikin ƙwaƙwa kaina to nan da aka so a raba mu hankali <laughs> wata zuciyar ta ce ka ji tausayin baiwar Allah nan kuma ga sabon gida ne ba kowa a gidan ita kadai za ta kwana sai dai da gidansu a turo wanda zai taya ta kwana in ka bata cikin wannan yanayi baka mata adalci ba wata zuciya ta ce a ah, to ai su sahabbai jihadi ma suke tafiya su bar amarya a gida inda an je mutuwa za a garanti nan take da suna da kissa hanzala ga silul mala'ika hanzala yana kwance da matarsa akan gado kwanciya ta aure yanzu ana shela cewa dakaru su fito za a tafi jihadi hanzala ce amada ta ce na yake take ni ta ce ban gane ta take ne ce me na take shi jana cewa jihadi ba jihadin za ka tafi yace yanzu yanzu nan da na dare kawai ya sauke sa jallabiya ko wankan janaba bai yi ba a fagen daga da ya ji aka fara karawa kuma Allah ya azurta shi da shahada a fagen daga kun san me faru sai ga Allah ya sauko da mala'iku daga sama su wa hanzala wankan jaraba kamin a kai shi aljanna sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ku saurara ga wani abu yana faruwa menene ya rasulullah ga mala'iku suna yi wa gawar hanzala wanka daga nan za a wuce da shi aljanna me ya jawo ake masa wanka shi sauran shahidai ba a musu wanka ba da aka turo aka tambayi iyalinsa ta ce ya rasulallah muna kwance tare da shi ka ji halin da muke ciki ya sauko ya kama hanya ta tafi jihadi wankan janaba ake masa kamin ya wuce aljanna ina tunawa da kisa wayannan yan ba. sai gari da wa'azi zai wanda watakila bai wuce a jefe ne da dutse in sha kwana in ne sa ma a je lafiya dawo lafiya na ce amarya ta ce ke haƙuri kamin ki aure ne kin sani mai wa'azi ne daga nan na yuton ina jin karar kururuwa har na fita cikin gida har na isa filin wa'azin ina jin abun a cikin kunne na kenan dawa sai an ɗayi koyi da su annabi musa ita a gida muka barta annabi musa ina ya barota ya wuce ina dawa isar da saƙon allah in dai za ka bi hanyar da'awa sai ka da za ka yi sacrifice ɗin komai saboda da'awa in za ki auri mai wa'azi to ki aura da tsammanin cewa fa zaki haƙuri da za a yi ne haƙuri don da an ce isar da saƙon Allah ya zo an gama walfauru da gaggautawa fararin farilla ne an kama hanyar a yanzu ga annabi musa da haruna sun yi sofa da fir'auna annabi musa da confidence ya kira fir'auna zuwa bautar Allah maɗaukakin sarki me ya faru a wannan lokaci a larama sai dai gama jawabi firawun ya kalli annabi musa cikin girman kai ya ce wannan kan musa ba ne shi ne ran ba shi ne musa dan imran ba ran ka da shi ne ba shi ne wanda aka tsinto shi muka kawo shi nan gidan aka ɗan kula da shi har girma ba aka ce shi ne ce to yau kuma shi ne wai har ya girma ya yi ƙwariyo ya zai mana wa'azi ya kalli annabi musa ya ce kai musa alam ne rabbi ka na walida ashe ba mai rene ka gidan da makana yaro dan karami wala bi na ka zauna cikin mu min umrika sinin yan shekarun ka kadan kai anan cikin mu ba kai ne muna kula da kai bayan haka وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت كما كأيكة أيكا أيكا نند كأيكة أشياء دي أنا أيكا أيكا وفعلت فعلتك التي فعلت كما كأيكة أيكا أيكا نند كأيكة وش أيكا أيكا شيء برجاء نبي موسى يا أيكتا shi ne kashe bakin da dai ya ce kai wa an minar kafirin kai dai kana cikin mutane butulu kana cikin butulu waɗanda ba su san wanda ya taimake su ba shi ne za ka zo ka ce za ka yi wani wa'azi ka ji mata kabirin da ba ka ji mai girman kai me ya faru a wannan lokaci ƙala sai ce fa'altuha babu shakka abinda kake ƙoƙarin ka tado ɗin na aikata amma izan yayin da na aikata wannan laifi wa ana nuna ba annabi ba ne a wannan lokaci Allah bai aiko ni ba ban san shari'a ba ban san shari'a ba shi ya sa na aikata da na san shari'a da shari'a shari'a da shari'a da ba zan aikata ba sai ce ne yake fara لنفسي yace da na aikata laifin ku man baka manta ba ai gudu ne na barku lamma shirtu kuma yayin da na tsoron ku to bayan na gudu na ji tsoron ku na barku ne babbi hukumar sai Allah ya bani annaba ya bani hukunci waje alami min al-mursalin ya sanya ni cikin manzanni shi yasa ka ga na dawo da ni ba manzo bane Allah ya aiko ni yadda na gudu na sha da ne zai dawo da ni amma yanzu takanas ta Kano in zo hannan wai ba fulata ni kawo da zai tafi aikin hajji yake karkaje kawo yace a sai ya ji ya shiga dakin Allah wannan kisa ce bare bare suke bayarwa da aka je kuma tsautsaye Allah ya wa kawo cikawa alazai suka dawo yace ina kawo aka ce kawo Allah ya masa cikawa can ita sai na ga masa karkaje Allah ya biyo ka har ƙauyen ku ya gashe ka dai ka tashi da kanka ka kai kanka <laughs> to wanda ya kisa ana neman shi za a kashe shi ya gudu yanzu ga ya dawo da kansa har ya zo fada kuna ga idan Allah ba Allah ne ya yi shi ba zai yi wannan takakkiyar shi yasa ce fa farartu minkum lama kuntukum fa wahaba li rabbi hukuman waj'alni min al-mursalin sai ce masa me wa ta'ala تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يتي kuma da kake mun gorinta ta munnuha alayya kake mun gorinta cewa ai na zauna gidanka ka rike ni an abbata bani isra'il ai dan ka bautar da bani Isra'il ne ni kuma Allah ya taimake baka samu daman bautar da ni ba ɗan uwana bani isra'ila guda dubu nawa ka bautar da su kamar da su bayi dan ka ɗauki kwara dai ka bashi to shi ne kake ɗaukar kai wani abin kirki da Allah ya biya bashin da ake bin shi ba biya bashin da ake bin shi ba ku je ku Cairo in ku je Cairo ku je Al-Ahram pyramid ku ga gine-ginen da Fir'auna ya sa bani Isra'ila suka yi idan tarihin ya tabbata har yanzu turawan duniya mamaki suke yi sun rasa ya ake ake wannan gini kenan ya yi ya bautar da su ba irin bautar da su da bai ba to dan ya dauko kwara da cikin gidansu ya rena ya yanka dubbai wata gwanin tayi to me fa ba wannan lokaci bari ku ji conversation tsakanin annabi Musa da Fir'auna qala fir'auna sai fir'auna yace wani ka wa ma rabbul alamin da yake cewa inni rasulu rabbil alamin wa ma rabbu menene rabbul alamin din shi rabbul alamin menene Allah naka da ƙasa aka yi shi ko da dutse ko da ƙarfe ko da zinari ko da azurfa ma rabbul alami ka ji rashin mutunci me yake masa Kala sai ce rabu samawati wal ardi ubangiji na shine ubangijin samai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa fir'auna ina yake kenan ya shigo ko bai shigo ba hada shi a ya yace amma in ne na in kun kasance masu sakankancewa wannan magana ta fara ba da haushi sai fir'auna ne faɗa wannan lokaci ya lalama kala liman haulahu sai ya faɗa waɗanda ke gefen sa 'yan majalisa ala tasmi'un ba ku jin abin da wannan yake faɗa annabi Musa sai ce ne قال رب المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما آه قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال sai annabi Musa ya kalli ƴan majalisar da Fir'auna yanzu ya mai da magana wajen su Ya ce to rabbukum ubangijinku wa rabbu abaikum al-awwalin da ubangijin iyayenku da farko to shi ne shine rabbul na kuma ba ku san shi ba ba tsoro sai fir'auna ya sake cewa me qala inna rasulakum Kala sai Fir'aun ya kalli yan majalisa ya ce inna rasulakum lalle manzon kun nan allazi ursila ilaykum wanda aka aiko muku banda ni kun san mu mun wuce nan rasulakum allazi ursila ilaykum ce la majnun ma hukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabin Allah a cewa annabin Allah wani azmi minar ar-rusul a ce masa ne mahaukaci ai annabi Muhammadu ba sun gaya mashi. to a babar ku ji ansa da annabi Musa ya bar annabi Musa ba ya bari ta kwana sai ce mai sai annabi Musa ya ce to rabbul alamin ne rabbul mashirki. ubangijin mahuda rana wal magharibi da inda rana ke faduwa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin inda rana ke fitowa da inda take faduwa kenan hada fir'auna da yan majalisa sai ce in kuntum taqiluna to ku in kuna da hankali za ku fahimci abin da na faɗa in ba sai da ba suna da hankali ba su da hankali ya rama a fakaice ko bai rama ba shi ma ya rama abin da wannan yake nuna maka duk wanda ya zo da gaskiya sai an zage shi sai an mar sharri sai an mar kazafi ɗazun nan nake karanta wani rubutu da yan bidiya suke suke kwasin a google bari in gaya muku ahalin suna ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar har yanzu har yanzu sharrance-sharrancen da ake bin ahalin suna da su ba su kare ba mun sa abin da aka yi ta yi shi abubakar mamur guzu alhaji sani ma ne kukan da kuwa gaban ku aka yi ta yi da kuwa aka dinga haɗawa in an mara sharrin kuma sharrin yana shafar ku wani rubutu aka yanzu aka yi posting akan wani bawan Allah da ake cewa alhaji bala siraja mutanen kaduna kun san wa ake cewa alhaji bala alhaji bala siraji kun san shi ɗaya daga cikin almajiran sheik abubakar mamur gudu bawan Allah nan ya rasu 1981 shekara nawa shekara arba'in amma har yanzu makiya sunna da tauhidi ba su huce ba wai me ya rubutu wai an yi wani mutum a kaduna sunansa bala siraja da sunansa aka rubutu aka faɗi anguwarsa da adres ɗin gidansa har da hoton gidan aka ce saboda alaƙarsa da gumi sai ya zama ba wahabi da ya zama ba wahabi wairan nan ya dawo gida da maraice sai ya samu a masallacin da ke kusa da gidansa ana yin zikirin juma'a sai wahabiyancinsa ya motsa sai ya fusata sai ya kama hanya da takalmansa a ƙafa ya shiga cikin masallacin da ya shiga cikin masallacin wai ya kalli masu yin wazifa wai sai ya ce musu wannan bautar gunki kuke yi masallaci da ɗakin bautar gunki ne ba masallaci ba ne ba su kula shi ba suna ta la ilaha illallah wannan farin kyallon da ake shimfiɗa wai sai ya hau kan farin kyallon ya rika tattakawa yana tsalle yana cewa ba kun ce shehu tijjani yana kan wannan kyallon ba to bari in tattaka ba kun ce annabi muhammadu yana kan wannan kyallon ba bari in taka ya rinka tsalle akan kyallon wai yana taka annabi muhammadu da shehu tijjani wai su dai suka ci gaba da la ilaha illallah ba su tanka ba shi ba ku saurara ku wai washe gari sai kamu da wani irin ciwo wani zazzabi mai zafin bala'i da ciwon kai ya rinka kururuwa da inda ya sa kai shi aka ɗauke shi ɗan izala suka ɗauke shi aka kai shi asibiti ana zuwa asibiti likita ya nemi ciwon aka rasa ana dawo da shi gida ciwo ya dawo wai washe gari shan abubakar mamur gumi da almajiransa sai suka je su da shi wai sai ya gaya musu cewa ya yi mafarki an ɗaure shi da ankwa ana dukan shi ana mashi azaba a wutar jahannama saboda ya ci mutunci hutu tijjani wai sai mala abubakar mamur gumi ya ce mutanen a kulle shi a ɗaki kar a yadda a bashi wani ya ƙara ganin shi don kan wannan labari ya fito wai daga nan sai aka kulle shi a cikin ɗaki da aka kulle shi a cikin ɗaki wai haka yarin ƙari ihu yana faɗa yana maimaita mafarkin yana buga kansa a jikin gini yana ihu yana kururuwa da an kawo likita ya rinka duba shi a gida likitan ma ya gudu wai matansa suka zo ɗaya daga cikin matansa ta zo ta duba shi ya kama ta ya shaƙe ya haɗa ta da bango sai da ya kashe ta aka ɗauka wata aka fita da ita ɗaya wata matansa ta sake zuwa bata san me ya faru da ta farko ba ita ma ya shaƙe ta sai da ta mutu aka fita da gawa ana ba da wani labari fa ana kawo ayoyin ƙur'ani ayar da ta sauka kan fir'auna ko hamana ko lamaruzu ko bukutu nasar sai a kawo a rubuta bayan wai ya kashe matarsa guda biyu sannan ya kashe wasu daga cikin yaransa saboda bugun jini da yake yana faduwa wai duk makwabtansa sai da suka yi kaura suka bar gidan daga nan sauran matan suka gudu ƙarshe ya mutu aka rasa wa zai iya taɓa gawarsa wai sai tasha aka je aka nemo 'yan dako aka ba su kuɗi mai tsada don su yadda su je su binne gawar wai aka ɗauki gawar aka zo da ita wannan makabartar ta mutu tudun wada wannan makabartar da yanzu zaka shigo nan masallaci ta bashama nan inda muka kai mana rabu daura Allah ka gafarta masa inda muka kai Amadu ta canji Allah ka gafarta mashi wai aka ɗauki gawar aka kai ta wurin za a binne ana tona kabari sai ga wani katon kumurcin maciji ya fito daga kabarin ya kore su da gawar aka koma ta wani wuri aka ƙara tona kabarin biyu nan ma wani katon kuburcin maciji ya fito wai waɗannan macizai guda biyu sun suka fatattaki masu ƙoƙarin su dinna gawar suka rinka gudu macizan suka dawo suka nan da gawar wai shi wannan mutum bala siraja suka rinka ɓantaran namansa suna ci a gaban mutane sai da suka gama macizai suka koma wai sai aka ce to a sake zuwa wani wuri a tona duk inda aka je za a tona sai Allah ya mai da wurin ya zama dutse a sara da diga ba zai tunu ba sai da aka tona kabari guda goma duk ya gagara tonuwa sannan aka ɗauki gawar aka je aka samu juji aka tona jujin aka sa gawar ciki aka binne aka ce wannan shine sakamakon ba wahabi ya ɗan izala makin annabi muhammadu makin tijjaniya da tijjani makin makin makin makin makin aka ci gaba da rubuce rubuce da Allah ku ji wannan labari mutumin ya shekara sa arba'in da rasuwa amma ba a ji magana ba sai yanzu magana ta aka ji shekara arba'in da rasuwa an ce gumi gungume wutar jahannama to ɗaya daga cikin manyan almajiransa da suka bada gudunmuwa a lokacin to wai wannan rubutu ne aka yi yanzu da Allah wanda zai zauna ya iya shirya wannan labarin ya iya shirya ƙaryen nan da sharri kuma ya postin ɗinta a intanet wa duniya har da hoton makabartar aka ɗauko aka ce kun ga makabartar aka ɗauko hoton makabarta kawai aka saka aka je aka nuna wani tarin juji aka ɗauko hotonsa shekara arba'in ba amma ba a ga hoton jujin ba sai ba shi zai baka tausayi ba bala kirajen nan ya rasu ya bar mata guda hudu an ce ya kashe guda biyu kamin ya mutu mata guda hudu suka yi mashi takaba akwai matarsa ta farko ya rahina wacce ake cewa 'yar kawo akwai matarsa ta biyu ana ce mata hajiya labibi hajiya rahina nan da nake magana tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta biyu hajiya labibi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta uku hajiya rabi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta hudu hajiya hawa tana nan da rai bata mutu ba ya haifi ‘ya'ya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ya haifi ‘ya'ya guda ashirin da biyar mafi yawan yaran duka tana nan da ransu ba shi zai baka mamaki ba ɗansa na goma sha ɗaya shi ake cewa nura ɗansa na goma sha ɗaya ɗansa na goma sha ɗaya nan shi ne sakataren ƙungiyar izala na kado a nan kaduna yanzu magana da nake tare da ne abin da ba kado abin da doka shi ne sakataren ƙungiyar izala na doka a nan kaduna yana nan da ransa yanzu haka sakataren izala ne ban sani ba ko yana zuwa tafsiri akwai ba cikin yan gidan wane ne a kusa cikin yaran gidan da Allah akwai guda ɗaya tashi ne. da Allah bi tsaye a takbir kun ga ɗaya daga cikin yayan alhaji bala sara zama muna tare da su kullum wajen tafsiri shi bai sunansa sunan shi abubakar kada ka ji abubakar ka san shi a bata da rabo a wurin tun daga nan za ka gane cewa ɗan izana ne na gani kashe wai a rubuta labarin irin wannan a kitsa shi a postin a intanet wanda ba a kaduna yake ba yana wata duniya daban ko ba a najeriya yake ba aka rubuta da turanci yadda har mutumin ingila zai karanta saboda a ɓata sunan shi a ɓata iyalansa a kirkiro shan ga su wata suna da rai da matan gidan da 'ya'yan gidan da kowa mafi yawan 'ya'yan gidan manyan gaba ɗaya su graduate ne iyayensu mata da suka yi ubanta kama duk suna na rayuwa wacce ta mutu amma an ce uban ya shaƙe wannan da dare ƙormus ta mutu mura daga nan za ka gane a ba addini ba ne yanzu da Allah ahalus suna muna da lokacin da za mu zauna ba shi ne wannan labarin mu yi wani ɗan a sharri sharrin ne muna da lokacin da za mu ƙirƙiri wannan labarin mu akan wani ina muke da lokaci ga banna ta ce kasa muna kokarin mu fatattake ta ina muke da lokacin zo na murmuta wani jami Allah mun gode maka da ka ɗora mu akan hanyar sunna in ba ku manta ba da san bayan zara ɗan zala yake da kan kare sai ce ɗan zala ya mutu aka sa shi cikin kabari rikidewa sai yake koma na kare an san ba za ka je ka tona kabari ka tabbata ba maluma suka rinka zara suna rantsuwa aka rike karantar da islamiyya waƙoƙin zagi ɗan izala ɗan izala mugun bawa jakin banza da anan ne ɗan izala mu saboda mun je aya ba su da aya mun je hadisi ba su da hadisi me za a yi sai dai a kirkirar waka na ta gani a yi fosta wata mata wallahi ba sai da suka samu ta ba da wani katon ciki sai aka ce to shek kabiru gombe an haife shi dai a wani gari kuri ba a cikin gombe ba abin da ya sa ya guro daga kuri ya dawo gombe saboda ya ɗirka wannan matar ciki ne shi ya sa ya guro ya dawo amma abin da zai ba ku mamaki na dawo gombe tun ina a saurara na dawo gombe tun ina junior secondary school shekaru barkatai wajen shekara talatin amma ba a taɓa ganin matar ko hotonta ko labarin da sai yanzu kamar yadda ba a taɓa ganin wannan labarin na bala suraja ba sai yanzu na je wa'azi nijar na samu wani malamin bidiyo ya je wa'azi ya ce to jama'a mun ji labarin wani malami daga najeriya ana ce masa shan gero ya zo wa'azi a garin nan to ku yayi gero ba mutumin arziki ba ne kun san me yasa ake ce masa shan gero aka ce a ya ce to an kan maina da matan mutane ya murkushe ta cikin gero daga nan sai ake ce masa shan gero ya murkushe matan mutane cikin da na bari tambaye ku mana abubakar gero ne ko giro giro suna abin da ake shuka a gona ne ko sunan gari ne sunan kawai ne giro kawai yana karkashin suru lokar gamar a cikin jihar kebbi na je har ƙauyen gero na yi wa'azi hadari ya taso aka ce in ba ɗauke rai gari an kawo da suru ba washe gari ba zan iya bangare gari ba saboda ba hanya ga kwari muka ɗaga hannu a mimbari muka yi addu'a na addu'a ya Allah ka sa a yi mutanen gira titi titi da gada A shi ma ya karama da muna ɗanɗana ba mu sani bane billahi allazi ba ba ku tambayi na abokar giro sai ga malam giro ya kira da awa ya ce addu'ar ka Allah ya karba gwamnan jihar Kebbi ɗakin gari ya ba da kwangilan yin titi da wannan gadar da ka ambata tun daga suru har zuwa cikin garin giro yanzu in ka zo kwarta za ka hau daram daram ka je sai sai alaga mata mana a shekara wannan mu ma dai ɗan karama karama dai haka ba babba ba mu ma muka ɗanɗana wannan sharri ne ko ba sharri ba ne yanzu wannan abin da suka rubuta zai rage wa balatu daraja zai rage wa iyalansa daraja zai rage wa sunna daraja zai rage wa ahlus sunna daraja sai dai ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu gane ashe kan gaskiya muke sai dai ya sa mu ƙara tsanan bidiya mu ce ashe bidiya tana iya sa mutum ya sharri mu ƙara tsanan shirka mu ce ashe haka shirka ce lalata ɗan adam haka bidiya ta gurɓata tunanin ɗan adam har ya zauna yawa Allah ƙarya yawa annabi ƙarya yawa musulunci ƙarya yawa ahlus suna ƙarya haka suna take lalata ɗan adam da gemu da da rawani ga dogon sarki kamar hannu akuya amma ya zauna ya ta shimfida ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya a ce haka a take ta ɗan adam sai dai wannan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu tinkari bidiya matsiya ce mu bata na bula saman da manyan baki mu da suka halarci majalisi muna ƙara maraba da alhaji dr his excellency alhaji ibrahim hassan dan kwambo da ya zirce mu allah ya kara wa rayuwa albarka akwai alhaji hassan tahiru abin nan kira muna tare da shi a wannan majalisi allah ya taka da alkhairi akwai alhaji ibrahim baba suleiman ina ibrahim baba suleiman dan mike tsaye da allah matasa ku kabbara allahu akbar wannan matashi ku ci gaba da yi masa addu'a darakta na social media na kungiyar izala ta kasa baki ɗaya kenan wannan bawan Allah yana cikin bayan Allah da suke bada gudunmawa na yaɗuwar suna a Najeriya da shi da yan majalisar sa na kasa baki ɗaya ku ta musu addu'a ga wakilin sanin jihar Kaduna Allah ya musu albarka su ke taimaka wajen yada sakonninmu da da'awa suna da saƙo, kuma shi da kansa ya rako mai girma former gwamna your excellency you highly welcome eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullah